صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم أنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka ji a gabatarwa ba ni ne asali wanda zai gabatar da wannan lacca ba a kasancewar malam yana da uziri ya turo ni don wakilce shi don haka ba lalle ba ne abinda zai faɗa muku ko zai karantar da ku ko zai shayar da ku in iya ba ku wannan abin don haka abin da zan yi zai zama takaitacce domin ma la yi turaku kulluhu la turaku julluhu da abin da ba za a same shi gaba ɗaya ba to ba kuma za a bar shi gaba ɗaya ba sai a ɗabi abin da aka samu a gode wa Allah maɗaukakin sarki abu na biyu kuma da zai sa in yi abin da zan yi a takaice kasancewa ta a gajiya nake alal hakika tun shekaran jiya bana gida ran juma'a ina kankiya washe gari asabar na dawo na wuce zuwa dutse sai yau na dawo daga dutse kai tsinan na taho ban baro dutse ba sai bayan karfe hudu to don haka ba zan iya yin wata doguwar lacca ba amma fata na tunda akwai yan uwa malamai da ɗaliban ilimi za su cike gurbin da zan gaza a kai bayanin gaskiya da fito da ita da bayyana ta ga mutane wani tafarki ne na alkur'ani Allah ya ce wa kazalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin ubangiji ya ce haka nan muke lallabe ayoyi dan hanyoyin mabannata su bayyana imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa mutane wajen sanin hanyoyi na gaskiya da sanin hanyoyin bata sun kasu gida-gida akwai wanda ya san hanyar gaskiya filla-filla dalla-dalla ya kuma san hanyar bata filla filla dalla dalla wannan shine akmal shine cikakke wanda galiban zaka samu wannan martaba ce ta malamai malamai na sunna malamai na Allah malaman da suke tsoron Allah zaka tarar suna bayanin gaskiya kuma suna bayanin kishiyar ta filla filla akwai wanda ya san hanyar gaskiya filla filla amma hanyar bata ya santa a dunkule ma'ana ya san khawarijanci ba kyau mu'tazilanci ba kyau shi'anci ba kyau amma filla filla akidin ba lallai zam ya san su ba akwai wanda ya san hanyar bata filla filla ma'ana duk wata hanya ta bacewa ya sani amma bai san gaskiya ba a babin gaskiya bai da komai da kunga wannan babu shakka yana cikin matsala akwai wanda kuma bai san bata ba daki-daki amma ya san gaskiya daki-daki to don haka yin bayanin abin da yake na gaskiya idan mun duba alkur'ani cike yake da yin wannan kamar yadda yin bayanin abin da yake ba gaskiya ba alkur'ani yana cike da fito da irin waɗannan abubuwa ɗin don haka ba wani abu ne sabo a ce za a haɗu don a tattauna akan wata aƙida don yin bayanin muninta ko kuma bacinta. ga musulmi abu na biyu a duk lokacin da za ka yi magana a kan wasu mutane to babu shakka ana neman ka da ka gina ta akan adalci da ilimi wannan umarni ne na alkur'ani ayoyi da dama sun zo akan adalci wanda babu bukatar mu jero su hakanan kuma dole ne ka gina magana ka akan ilimi domin da ilimin ne za ka iya yin adalci idan babu ilimin sai ka fada cikin abin da yake na zalunci don haka ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya datar da ni cikin ɗan abin da zan faɗa mana a wannan zama ya zan mun gina shi akan gaskiya da adalci ‘yan uwa shi'a matsayin shi'a a musulunci zai fito ya bayyana ga mutane yayin da muka san mecece shi'a ɗin me ta ƙunsa yi a cikinta ta hanyar bayanin wannan kai da kanka za ka iya gane wani hukunci ya kamata a bata. don haka zan tarkizi a kan bayanin ita kanta shi'a ɗin shi'a tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyi da ɗaɗɗu a cikin addinin musulunci idan ka ɗauki irin su ƙadariya ka ɗauki irin su mu'tazila ka ɗauki irin su jabariya to za ka sanya shi'a a wannan jerin ba yau aka fara ta ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba da ɗaɗɗiya ce ta faro da matakai daban-daban daban har ta kawo matakin da take yau kamar duk wata ida da ka sani wadda ba ta gaskiya ba in ka bi tarihin ta zaga ita ma haka take tahowa ɗauki sufanci ya taho da kaɗan da kaɗan da kaɗan har ya kai yadda muke ganin shi a yau to haka shi'a ma take shi'a ta fara da da'awar ƙauna aliyu bin abi talib allah ya ƙara masa yarda da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tare da nuna wala'i gare su a lokacin babu maganar zagin sayyidina abubakar babu maganar zagin sayyidina umar babu magana batanci ga wani daga cikin sahabbai inna ma dai suna ganin aliyu bin abi talib din nan yana da falala yana da daraja kuma muna tare da shi wannan shine farkon tasowar shi an ci haka ya fara sai ya zamana a lokacin zaka samu dan shi'ar wannan lokacin baya zagin sayyidina abubakar baya zagin sayyidina umar baya kafirta su kamar yadda aka tambaye aliyu ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib zainul abidin aka tambaye shi me zaka faɗa kan abubakar da umar ya ce mutanen kwarai ne wazirai ne na kakana aka ce kana faɗar wannan alhali kana shi'a ya ce kwarai ko ina faɗar wannan alhali ina shi'a duk wanda baya faɗar haka ba shi'a bane. ne ce domin na je sai jina ali bin abi talib akan wannan mimbari a cikin garin kufa yana cewa wallahi mafi alkhairin wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shine abubakar da umar ya ce to yaya ba zan faɗa haka ba idan na ji kakana yana faɗin haka kun ga wani ya nuna mana shi'ancin farko haka yake irin wannan shi'anci shine ake samu a tarjamar wasu daga cikin magabata kamar tarjamar imamun nasa'i kaji an ce an jefe shi da shi'anci ko imam abu abdullahi hakim annai saburi kaji an ce an jefe shi da shi'anci ko wani daga cikin manya-manyan malamai kaji an ce ai ana tuhumar shi da shi'anci shi'anci ne ba irin wannan ba shi'anci ne na san aliyu bin abi talib da fifita shi da bashi falala amma ba tare da zagin sayyidina abubakar da umar ba bal shi a farko ma sun yarda da falala abubakar da umar sama da aliyu bin abi talib suna dai tanazu'i suna jayayya ne tsakanin aliyu bin abi talib da usman ibn affan waye ya fi falala a wajen jerin khalifanci sun yarda abubakar summa umar summa usman summa ali wajen khalifanci ba ja amma a wajen falala suka ce abubakar umar in suka zo kan usman da aliyu sai su ce sayyidina aliyu ne gaba sannan sayyidina usman wannan shi a farko kenan in ka rike wannan zai amfane ka dangane da yan damfara yan shi'a da yau za zo su ce maka yau ai malam wana ma dan shi'a ne malam wana ma dan shi'a ne sai ka tambaye shi wace irin shi'a din domin ta hanyar karanta littafin waɗannan malamai za a gane shi an cin su ba irin na waɗannan waɗanda suke gani ko waɗanda ake ji suke faɗa ba ne da haka haka lamarin ya taso shi an ci ya fito ya bayyana ya yi ƙarfi bayan lokacin khalifancin sayyidina ali bin abi talib wannan abin da aka samu na rashin fahimta tsakanin shi da muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara musu yarda daga lokacin ne al'umma suka rabe gida biyu wasu na tare da sayyidina ali bin abi talib wasu na tare da muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara musu yarda waɗannan guda biyu sai zamana an samu firqataini azimataini min al kamar yadda manzo Allah ya sifata su jama'u guda biyu manya-manya daga cikin musulmai wata riwaya manzo Allah ya ce daga cikin muminai kamar yadda inganta cikin hadisin bukhari manzo Allah yake cewa ɗana hassan shugaba ne amma wala Allah ubangiji zai sulhunta tsakanin wasu jama'u guda biyu manya-manya daga muminai ko daga musulmai da wannan ɗan nawa shine kuma abin da ya faru lokacin da Hassan ibn Ali ibn Abi Talib yayi sulhu tsakanin shi da Muawiya ibn Abi Sufyan aka samu haɗin kai aka samu zaman lafiya ake kiran shekarar da Amul Jama'a to don haka waɗannan jama'u guda biyu daga lokacin sai aka fara samun shi'anci shi'anci na da muke gani na yau ya faro ne daga abdullahi bin saba al-yahudi wannan mutumin ba yahudi ne ya shiga musulunci ba don ya yadda da musulunci ba sai don ya cutar da musuluncin sai don ya ɓata musuluncin don haka ya yi wannan shigar kudindine ne don ya cuso sa a cikin musulunci shi ya fara da'awar imama wannan halin tattaban shi'a sun tabbatar da haka imamun nubakti cikin littafin sa al-maqalat wal Firak da imamul qummi da wasu malamai cikin malamai a sun tabbatar da samuwar abdullahi bin saba sun tabbatar da daurin shi wajen bayyanar da shugabancin aliyu bin abi talib da ma cewa shine imam kamar yadda a gurinsu yahuda suna cewa yusha Shi ne zai zama khalifa bayan annabi Musa to haka shi wannan mutumi da ya shiga musulunci sai fara da'awar Ali bin Abi Talib ne imam bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to daga nan shi an ci ya fara tasowa ya fara tuhowa kamar da da ma'ana da salo na aƙida, har ya kai yana tafiya yana ƙara girma yana tafiya yana ƙara faɗi har ya kawo halin da yake ciki a yau za mu ji wasu 'yan shi'a da yawa ma za mu gani har na zamaninmu har waɗanda muke rayuwa tare da su suna ce ai abdullahi bin saba wani mutum ne da ba a yi shi ba suna ce abdullahi bin saba wani mutum ne da aka kirkira tatsuniya ce to amma alal hakika su ne suke tatsuniya idan ka bi littafan tarihi zaka tabbatar da samuwar abdullahi bin saba hatta malaman shi'a kamar yadda muka ambata sun tabbatar da samuwar abdullahi bin saba kuma sun tabbatar da daurin shi gudunmawar shi wajen kawo aƙidar imama a cikin shi'anci shi'anci da ake kai yau ya gino akan wasu turaku ne wanda babban tirke da ya gina a kai shine magana imama in an yi maganar imama shine maganar jagoranci da shugabanci da jan ragama al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin shi'a a imma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗannan guda goma sha biyu a nan ina magana shi'a isna a shari'a domin shi'a ma gida gida ce kala kala ce firka firka ce ba wai gida ɗaya ba ne shi yasa babu wani da zai daga maka kai yauce ko ahli sunna a lallaba kuke sai ka ce kuma a lallaba kuke ba wani wanda ba a lallaba suke ba har gwala labuwar ahli sunna wal jama'a rabuwa ce da za ga usul abin da ya shafi tauhidi aqida ya hada yanzu babu wani ahli sunna da zai tsaya maka a masallacin nan daga kowane bangare ya fito ya ce ka zo ka daura laya babu wanda zai maka wannan da'awar babu wanda zai zo ya ce ka je ka bauta a kabari ko ka roki na cikin kabari ko ga wani wali yana da matsayin Allah ko ga wani wali idan ka kirawo shi za ka samu waraka ba wanda zai gaya maka wannan saɓanin bambanci na yan bidi'a su bambanci ne da yake kaiwa ma suna kafirta juna shi'a idan ka ɗauko su daga kan ali bin abi talib allah ya ƙara masa yarda ijma'i sun yadda imam ne duka ɓangarori na shi'a aka zo kan hassan ibn ali bin abi talib dukkan sun yadda da imamancin shi aka zo kan hussain ibn Ali bin Abi Talib dukkan sun yadda da imamancin shi da kan zainul abidin imamin na hudu aliyu bin husaini bin aliyu bin abi talib suka fara rabewa wasu ce wane ne imam wasu ce wane ne aliyu bin aliyu bin aliyu bin husaini ibn ali bin abi talib wasu suka ce bayan shi dan shi muhammad ibn ali ibn husain ibn ali ibn abi talib wanda ake kira muhammad al-bakir suka ce shine imam wasu suka ce ba shi bane wane ne wasu suka ce bayan Muhammad al-Baqir Ja'far sadiq shine imam wasu suka ce ba shi bane Isma'il ne su da aka sami Isma'iliya a gurin su a imma mutum bakwai ne kurin ba sha biyu ba wasu suka daga nan duk inda aka matsa duk lokacin da wani imam ya bar duniya sai an samu rabewa wasu ce wane ne wasu ce wane ne har zuwa kan yadda suke kai da haka su ma da a rarraba suke kuma firka firka ne wata tafi wata kafirci akwai ka misali idan ka ɗauki shi a Isma'iliya waɗannan firka ce batiniya tantiriya kamar yadda imam al-ghazali da wasu daga cikin malamai suke faɗa zahirin su shine shi'anci amma batinin su kafirci ne to sannan idan ka ɗauki yanzu shi'ar da take jagorancin ƙasar siriya shi'a nusairiya ismailiya ba irin shi'a isna a shari'a ba ce irin wadda take iran dukkan su shi'a ne amma kuma suna da bambanci a cikin wasu abubuwa da haka su ma a lallaba suke to amma mu shi'ar da muke da ita wadda ita ta fi yawa a duniya ita ce take da daula a iran ita ce a nan take jan mutane kuma ake da awashi an ce a kai ita ce shi'a isna a shari'a ko ka ce shi'a alja'fariya da ana kiransu ko shi'a imamiyya duk sunan abu ɗaya ne to waɗannan suna da a'imma goma sha biyu a gurinsu waɗannan a'imma su ne khalibobi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama su da gururi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Ali bin Abi Talib da haka ba ruwansu da khalifancin abubakar ba ruwansu da khalifancin umar ba ruwansu da khalifancin usman in kana son ka ga wannan ɗauki littafin hukumatul islamiyya na Khumaini ka karanta shi gaba ɗaya za ka duk inda ya yi maganar a annabi sallallahu alaihi wasallama da khalifa bayan sai ce ma ali bin abi talib ba ma ya magana abubakar da umar za mu zo mu karanta wasu nafsoshi na Khumaini akan abin da ya shafi abubakar da umar insha Allah ta'ala to don haka daga nan bayan ali bin abi talib sai suka ce sai Hassan sai Husaini sai Aliyu Zainul Abidina sai Muhammad al-Baqir sai Ja'far sadiq sai Musa al-Kazim sai Aliyu Rida sai Muhammad al-Jawad haka suka jiro su har guda goma sha biyu sai dai mushkilar shi na sha biyun ba a haife shi ba a gurin ahalin sunnawar jama'a babu shi domin babu wani wanda aka haifa mai wannan sunan su a gurin suna da awar an haife shi amma ya buya ya shiga ghaiba ghaiba al-kubra ya buya saboda magauta saboda makiya dan haka waɗannan malamai a cikin su manya-manyan malamai wakilan shi ne su ne zaka ji suna kira maraje ne da yazo domin akwai abubuwa da a shi'anci ba zai yi ba sai a karkashin imam a tsarin shi'anci babu jihadi sai a karkashin imam to kaga a tsarin shi'anci ba maganar karɓar homus sai imam za a ba don iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a tsarin shi an ci ba magana juma'a sai inda imam to akwai abuwa da yawa da haka idan ka kalla shugabancin ba zai yiwu ba irin shugabanci na daula na ƙasa sai inda imam to kuma ne da ya ga haka sai wa mazhabar ma sai kirkiro abin da suke kira wilayatul faqihi sai littafin sa al-hukumatul islamiyya wanda asalin shi laccoci ne da ya dinga bai wa ɗalibai yana kaba musu yana nuna musu Lallai ne sai an samu jagora da shugaba sannan ya gangaro ya yi bayanin cewa to tun da yanzu imam shine shugaba to yanzu tun da babu shi ya shiga buya to ya kamata a samu wakilan shi waɗannan wakilai su za su dinga zartar da al'amura da umarnin shi har ma a wani zamanin akan raya cewa waɗannan wakilai sukan je su haɗu da shi ko yakan zo ya same su ya ba su saƙo su isarwa a imma lokacin da Khomeini ya kawo wannan nazariya wanda in ka karanta littafin sa al-hukumatul islamiyya za ga wannan nazariya yake tabbatarwa akwai malaman shi'a da sun ja da shi wanda wasu su ma daga ciki kashe su idan ka karanta tarihi ka gani wasu kuma suka kare su cikin kurkuku har suka mutu saboda kin yadda da wannan nazariya din domin sun ce shi ma ya zama dan bid'a a cikin shi'anci ma'ana ya zo da wata bid'a wadda babu ita a cikin shi'anci shi kuma ya ce ai idan ba ai haka ba to ta za a jagoranci al'umma to wannan wilayatul faqih ta karkashin ta ne suka iya kaba daula da suke da awar daular musulunci ta karkashin ta ne suke karɓar humusi humusi shine da abin da ka mallaka kuma bayan buƙatar ka za ka kasa shi biyar ka ba da kashi ɗaya wannan humusi din yana cikin abin da yake jiga ta shi a duk inda suke wannan ne da wani dan shi a baki da baki duka ba a fi wata uku ko hudu ba yake gan ya ce ni kaina na san ina shan wahala a kumusi ya ce sai nake ce masa to me yasa baka zakka sai ce wallahi wannan abin da zan faɗa wallahi haka ya gan ya ce mu zakka ba ta dame mu ba ya ce kumusi ne ya fi damu sai nake ce masa to ai a littafin ku ina karanta bayanin zakka sai ce za ka ga ana kawo bayanin zakka amma ba a cika ba ta muhimmanci kamar kumusi ba ya ce kaga yanzu yadda muke zaune da kai da zan kasuwanci in samu riba a kan kasuwancin da ne da kai in samu ribar dubu talatin sai na cire kumusi. na nake tambaye shi wa kake ba na kano ko na can ya ce shi na can yake kai wa baya ba na kano duk wannan mun yi hirar da shi to wannan kumusi duk sun gina karɓar shi ne akan wilayatul faki. shi ya sa in za ka yi bincike a duk malamai da ake da su da sunan addini malaman addini ba wanda ya fi malaman shi a kuɗi a duniya duka akwai wata shi'a da ake kira makarim ina zato in ban manta ba ko a yaman ko a wani gari duk shekara shehin su auna nauyin shi ake a bashi zinare kwatankwacin wannan nauyin saboda yadda suke dudduda musu wannan dukiya din da abin da ya kama da wannan to imama suka ce bayan aliyu bin abi talib sai hasan sai husaini sai waɗannan goma sha biyun wanda muka faɗa muka ce na sha biyun alal ba a haife shi ba amma suna da awar yana nan a ɓoye kuma yanzu waɗannan maraji da muke gani marji'o'i da muke gani waɗannan su ne wakilan shi su za su gaya mutane abin da yake so da abin da baya so shi ba zai fito ba sai ƙarshen zamani shine wanda suke rayawa da cewa mahadi suna cewa idan ya zo shi zai tabbatar da adalci sai dai mahadi akwai mahadi a sunna kamar yadda ya inganta cikin hadisai amma mahadin mu da nasu ya sha bamban mahadin da sunna ta tabbatar da shi ba ma haife shi ba kuma manzo Allah ya ce sunan shi iri ɗaya da nashi sunan baban shi iri ɗaya da na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda su kuma mahadin su ne yanzu ba sunan shi haka ba in ban manta ba sunan shi Muhammad ibn al-Hassan al-Askari in ban manta sunan mahadin su ba kaga ba sunan su ɗaya da irin na na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mahaifinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka su kuma mahadin sun ce yana nan mahadi sunna ba haife shi ba abinda mahadisi ya tabbatar mahadi sunna a cikin dare zai zama mutumin kirki cikin dare daya farkon rayuwar shi zai taso a rayuwar shi bai da tarbiyya bai da kaza a dare daya kamar yadda manzon Allah ya faɗa Allah madaukakin sarki zai mai da shi mutumin kirki sai kuma a waye gare ya zama mutumin kirki kuma ya jagoranci al'umma sabanin suna shi'a da sauran bambance bambance mahadin mu idan ya zo na sunna abinda zai tabbatar da adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a bayan ƙasa amma mahadin shiya idan ya zo in ka karanta abin da suke rubuta na farko duk wani wanda imanin shi ya karfi imanin shi ya kai imani a shi an ci sai ya dawo ko da ya mutu shine abin da suke kira raja a da shi'a wannan ma ni da wani dan shi'a wallahi baki da baki ya ce ka ganni nan wallahi ko na mutu in mahadi ya dawo sai na dawo Na ce saboda me ya ce saboda na yi imani da shi to da haka su mahadinsu duk wani mumini da imanin shi kai karshe zai da ne aqidar raja. sannan abu na biyu zai kuma dawo da duk wanda fajircin shi ya karfi daga cikin wanda za a dada rayuwarsu akwai Abubakar akwai Umar akwai nana Aisha dan a tsayen musu da haddi kan irin zaluncin da suke wa iyalan gidan Annabi kamar yadda suke faɗa to duk wannan yana rubuce cikin littattafansu kamar yadda suke rayawa kaga an samu bambanci da tsakanin mahadin sunna da shi'a in kuna so ku san mahadi da aƙidu kan mahadi da littafai da aka rubuta kan mahadi to kaya ne ya tsinke gindin ka ba limamin wannan masallaci ko ɗaya daga cikin limamin wannan masallaci dr abdullahi gitso littafin da ya rubuta a masters gaba ɗaya akan mahadi ya rubuta shi kuma yana nan an buga shi a kasuwar kurmi ana sayarwa wani abin sha'awa kun san a ƙasar hausa akwai wanda suka yi da'awar mahadi ko kuma akwai wanda suka yi da'awar bin mahadin da ya fito a sudan har ma sun tashi sun yi hijira tinkis tinkis sun tafi dai ba su kai gare shi ba Allah ya karɓi rayuwar wasu daga ciki kuma har yanzu a nan ƙauyukan na gefen Kano akwai guraren da akwai irin waɗannan jama'a da suke imani da wancan mahadi wanda ya yi awan mahadiyanci a, a Sudan Sheikh Abdullah Getsu diyaka, tarihin wannan da hirarraki da ya da mutane da masu wannan akida littafi ne mai daɗi ka saya a kasuwa ka karanta na yi talla ne saboda littafi ne na ilimi to da haka za a gane bambancin mahadin sunna da shi'a idan ka sayi wannan littafi ka karanta kuma abin sha'awa a cikin littafin ya haɗe da wani littafi na Sheikh Muhammad Bello da ya yi akan Mahdi sai ya taƙiƙin littafi kuma ya jirasa akan littafi ɗin to don haka mun sha bamban da su a nan waɗannan a imma goma sha biyu a kansu shi'a suka gina komai in ka bibi duk maganganun shi'a za ga waɗannan a imma ɗin sun ba su matsayi ne na Allah kar ka ɗauka matsayi na annabi ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi na Allah suka ba su domin a gurinsu babu wani abin da imam bai sani ba imam ya san mata ya mutu ya san yaushe zai mutu ya san inda zai mutu ya san ƙasar da zai mutu ya san lokacin da zai mutu imam ya dukkan ƙasa ma gaba ɗaya tashi ce imami a gurinsu duk wani ilimi da Allah ya so ga ya sani kai kan mu je mu ta yi da kamu mu ɗauko littafin su mu leƙa mana dan mu samu aƙida gada ga wannan littafi da muke gani littafi ne na shi'a sunan shi alkafi ina ji ɗaliban ilimi sun san kafi wannan littafi sunan shi al'usulu min alkafi wannan littafi a gurin kafi bayan ƙur'ani a gurin shi'a bayan ƙur'ani ba su da littafi da yake daraja kamar wannan kamar a gurin ahlus sunna jinka ce sahihul bukhari duk da cewa wani abin ban dariya suna cewa kaso saba'in da biyar na littafin karya ne su da kansu shi kuma mai littafin yana ganin abin da ya rubuta sahihi ne to amma su a da'awar malaman suna cewa wannan littafi kaso saba'in da biyar karya ne wanda kuma shi ne littafi na ɗaya a gurinsu yana daga cikin ƙalubalen da wani malamin sunna ya yi musu lokacin da aka yi wata tattaunawa da sunna da shi'a a shekara ta 2003 2003 in ban manta ba a ingila a london a wata tashar tv da ake kira kanatul mustakilla an yi mukabala an yi munazara tsakanin sunna da shi'a tsawon wajen kwana 20 aka yi ana yin munazara din to daga cikin kalubalen da wani malamin sunna wanda ake kira sheikh usmanul khamis mutumin kuwaiti ne yana nan a raye yana da website a cikin intanet mai suna alminhaj yana da lacoci barkate a cikin intanet kuma ita kanta munazara kana iya duba intanet in ka shiga google ka rubuta munazaratul mustaqilla za ta baka munazara ɗin kai downloading ka gani sai dai tana da yawa kuma bidiyo ne akwai audio akwai bidiyo cikin kalubalen da ya musu ya ce to idan littafin ku alkabi shine yake matsayi na ɗaya a gurin ku bai duk wani littafi da zai zo bayan shi yake shi kuma kun ce kaso saba'in da biyar ƙarya ne to littafin da zai biye masa kaso nawa ne karya? ya ce mu shi mu ba shi tamanin to mai biye masa a daraja kaso nawa ne karya kaso tamanin da biyar mai biye masa ya ce kaso casa'in dama suna da littafai guda takwas su ne fiye littafansu ya ce idan ka to da wannan lissafi za ga littafin karshe ɗari bisa ɗari karya ne to sai yi musu wata tambaya da ta gagare su amsa ya ce ku gaya min min aina ta aku zo na dinakum daga ina kuke samun addinin ku mu dai sunna muna da sahihul bukhari ma'ana in ka cire littafin Allah muna da sahihul bukhari muna da muslim muna da abu da'ud, muna da tirmizi muna da ibn maja muna da musnad na imamu ahmad musnad na abi ya'la muna da sahih ibn khuzaima sahih na ibn hibbana muna da littafai na sunna da yawa akwai wanda sahihai ne ya kamar bukhari da muslim akwai wanda akwai sahihi akwai da'ibi kamar ma'ana tirmizi abu daud da sauransu kuma duk malamai sun ware sun yi bayani daki daki to ko ku gaya mana waɗannan littafai naku da ku ba ku don littafi da za a ɗaga aƙallu ma a ce abin da ke cikin shi hamsin bisa hamsin gaskiya ne ba ku da hamsin bisa ɗari gaskiya ne ba ku da shi to ta ina za ku samu addini kun ce qur'ani ba za ka bince shi ba sai ta hanyar imam shi kuma imami din nan ta ina za ka samu ganganin shi cikin littafin da aka dawwana su kuma littafin da aka dawwana galibin su duk ƙarya ne to ta ina za mu fahimci alqur'ani kaga ya zama addinin ba ta inda za gane addinin idan muka koma cikin wannan littafi mai suna a alkafi al'usulu min alkafi zan karanta muku ne kurin anawin unwani zan karanta ba nassin abin da yake ciki ba don ku ji matsayin imam a gurin 'yan shi'a zan dan karanta wasu babubbuka don mu gane matsayin a imma da na ce sun ba su matsayi na Allah ka ji wannan babi babu ardil a'mali ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wal a'immati alaihi musallam wannan babi ne da zai maka bayanin dukkan wani ayyuka na bayi ana bijirar da su ga annabi yana kallo Hakanan ana ana wa da al'umma suna kallo duk al'umma na a imma su suna kallon duk wani aiki yanzu sallan nan da muka yi ta magariba a imma sun ganta a gurin shi'a in an jima kai isha za a wuce da sallaka ta gaban a imma za su gani su suke ganin wanda ya daidai da wanda bai daidai ba suka ce babun ga wani babi annal a'immata alaihimus salamu ma'adinul العلم wa shajaratun wa shajaratin nubuwa wa mala'ika wannan babi ne da yake nuna cewa a imma su ne ma'adanan ilimi duk wani ilimi in ba daga imma bane ba ilimi bane sai ilimin da imma su yasa idan kana karanta littafan shi a kamar waɗannan alkafi da sauran littafan su zaka jira kafin ka ga an kama hadisi da an ce manzon Allah ya ce sai an kama goma ko biyar da haka an ce Ja'faru Sadiq ya ce ko Ali bin Abi Talib ya ce ko Hassan ya ce ko Hussein ya ce kafin a kama maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce babu annal a'imma babin da yake gwada cewa a'imma warisu ilman nabi sun gaji dukkan ilimin annabi wa jami'il anbiya'i da ilimin dukkan annabawa ba ilimin annabi kaɗai ba da dukkan annabawa gaba ɗaya wal ya ladzina min qablihim da ma waɗanda suke wasiyai ma'ana khalibobin annaba wanda suke baya misali annabi Suleiman idan ya bar annabi Dawud shine khalibansa to suna da ilimin annabi Suleiman suna da ilimin annabi Dawud annabi Musa idan ya bar Yusha shine khaliban shi suna da ilimin annabi Musa suna da ilimin Yusha da aka duk wani ilimi da ka sani na annaba da suka gabata to a imma suna da shi ga wani babi babun annal a'immata alaihimus salam indahum jami'ul kutubi a imma suna da dukkan littattafai allati nazalat min indillah wanda Allah ya sokar ba wani littafi da imma ba su da shi sai suka ce wa annahum ya'rifunaha ala ikhtilafi alsinatiha kuma sun san waɗannan littafan duk da yaran da ke ciki daban-daban ne wani da larabci wani da ibiriyanci wani da kaza babu wani littafi da imma ba sani ba waɗannan imma kenan a gurin shi'a suka ce babun ga wani babi ala ramma bari ji wannan babin annahu lam yajma'il qur'ana kullahu illa al-a'imma ba wanda ya tattara qur'ani ya haddace qur'ani gaba ɗaya sai a'imma duk wani wanda ya haddace qur'ani ba gaba ɗaya ya haddace shi ba a'imma ne suka haddace shi gaba ɗaya sai suka ce wa annahu sai suka ce wa annahum su waɗannan a'imma din ya alamu na ilmahu kullahu sun san dukkan ilimin alkur'ani bari in karanta mana nafsi ɗaya daga cikin wannan babin muhammad ibn yahya an ahmad bin muhammad an abi mahbub an amr bin abil miqdam an jabirin qala jabir yace sami'tu aba ja'far naji abu ja'far yana cewa alaihi salam yana cewa madda'a ahadun minan nasi annahu jama'a alqur'ana kullahu kama unzila illa kazzabun ba wanda zai da awar ya tattara alqur'ani yadda aka saukar da shi sai makaryaci wanda ya ce ya tattara shi ka kun ga a gurin jana Abubakar ƙarya yake Umar ƙarya yake jana Usman ƙarya yake duk wanda ma yake da awar ya tattara alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar in dai ba imam ne karya yake sai ya ce wa ma jama'ahu wa hafizahu kama nazzalahu Allah ta'ala illa Ali ibn Abi Talib wal a'immatu min ba'dihi ba wanda ya tattara Qur'ani ya haddace shi kamar yadda Allah ya saukar sai ali bin abi talib da da haifa da suke bayan shi su kadai ne suka haddace alqur'ani shi yasa za ga ba su damu da alqur'anin ba kun ga ai jagoran tafiyar ma aya ba ta iya zuwa kowa yana jin shirbicin shi da ake sawa dukkan nan shaida ne ba sai dai dogon bayani ba gidan rediyon firamid suna sa tafsiri in na faɗi lokaci ma ba laifi dan ka je ka ji ka gane ka ji tafsiri ake ko menene ana sa a karbe shida da rabi ka ji me ake faɗa a ciki za ka rasa ina aka dosa saboda ba abin da aka sani dangane da alkur'ani ga wani babi ga wani babi daga cikin babukansu babun suka ce wani babi ma'utiyal a'immatul alaihimus salam min ismillahi azam babin da yake bayanin abin da aka ba a imma na sanin ismullahi azam su ne Allah ya bai wannan haka zai dinga yin babuka wani suna da yawa za ka zo babin da yake nuna a imma sun san gaibu a imma sun san lokacin da za su mutu a imma sun san kaza idan ka ɗauki wani littafi babin kaɗai ya ishe ka ka bayanci matsayin a imma a gurin shi'a da matsayinsu da suke da shi Khomeini a cikin littafinsa al islamiyya yana da littafi alhukumatul islamiyya a cike ke cewa inna li a'immatina maqaman a'imman mu suna da matsayi da daraja la yablughuhu malakun muqarrabun ba wani mala'ika kusantacce da ya kai wannan matsayin wala nabiyyun mursal ko wani annabi mursali a gurin Allah bai kai wannan matsayin ba ba wani annabi ko mala'ika da yake da wannan matsayin shi yasa su a gurin su a imma suna sama da komai idan yanzu kana shiga facebook kana bibiyar yan shi'a wani sa'in za ga ana ana suna wa junansu nasiha wani abin da kake ba daidai ba ne ka sani a imma suna kallon ka a imma za su yi fushi da kai yanzu wannan mai a imma za su ce idan kana irin wannan da dai maganganu da suke gwada maka irin waɗannan aƙidu da muke karantarwa yan uwa shi'a aƙida shi'a akan imama tana da yawa kuma akan ta ne duk aka gina abin da aka gina akan ta ne aka kafirta sayyidina Abubakar akan imama aka kafirta sayyidina Umar akan imama aka kafirta na Aisha Hafsa aka kafirta sayyidina Usman a akan imama suke kafirta mu mu gaba ɗaya ko ɗan shi'a ya ce kai musulmi ne ƙarya yake ƙarya yake shi a cikin littafin su zan karanto daga cikin littafin kafi hukuncin wanda bai yadda da imma ba shafi na casa'in da tara daga cikin al'usulu min al-kafi shi a hannuna zan karanta ku ji nassin a cikin wannan nasi a abin suke bada a cikin wannan nasi din aliyu bin ibrahim an salihi an bin sindi an ja'afar bini bashir an abi salama an abi abdullahi alaihi salam qala sami'tuhu yaqulu ya naji abu abdullahi yana cewa abu abdullahi suna nufin ja'far sadiq imamun su na shida kenan zamu ce yana cewa nahnu allazina farada Allahu ta'atana mu a imma mu ne wanda Allah ya wajabta a mana da'a la yasa'un nasa illa ma'rifatuna ba abin da zai ishi mutane sai dai fa su san mu in ba san ba suna da matsala wala yu'zarun nasu bi jahalatina ba a yi wa mutane uzuri in sun jahilce mu duk wanda bai san ai imma ba ba wani uzuri sai ce man arafana kana mu'mina wanda ya san mu a imma mumini ne wa man ankara na kana kafira duk wanda ya inkarin wa bai yadda da imma ba mu to ya zama kafiri wa man lam ya arifna wanda ku bai san mu ba wa lam yunkirna bai yi inkarin mu ba shi bai ma san mu ba bai ma kuma inkarin ba kana dallan batacce ne hatta yarji a ilal huda har sai ya dawo zuwa ga shari'a allazi iftarada Allahu alaihi shari'ar da Allah ya dora masa ya wajabta masa a min ta'atina alwajiba ta yi mana da'a ta wajibi sai ce fa in ya mut ala dalalatihi in ya mutu akan batan shi shi wancan da bai san mu ba da bai jahilce mu ba bai san mu ba bai kuma jahilce mu in ya mutu akan batan ya fa'alu Allahu bihi ma sha'u Allah zai abin da ya ga dama da shi kaga da wannan nasi ko da dan shi ya ce maka duk wanda ya kalmar shahada musulmi ne dayan biyu ko dai tataccen jahili bai san shi'a ba ko kuma wanda yake makaryaci yana maka takiyya a gurinsu kai nasibi ne kai makiyin iyalan gidan annabi ne kai ba musulmi ba ne kai ba mumini ba ne tun tunda baka yadda da waɗannan ba guda goma sha biyu kamar yadda suka yadda da su ba wannan da nafsi daga littafin su alkafi lamarin al'imma ya wuce yadda kake zato idan da za mu tsawaita a kai za ku ji abubuwa da dama na ban mamaki ba nan kaɗai muka rabe da shi'a ba mu dawo kan alkur'ani mu dai mun san matsayin alkur'ani a gurin dukkan musulmi kuma yanzu ma mun ji a nan a gurin shi'a a da'awarsu ba ma wanda ya haddace kur'anin sai aliyu da a'imma su ne kadai duk kuma wanda ba su bai da awar ya tattara alkur'ani ya haddace karya yake to akwai da awar da malamai suke ta bayani suna cewa shi'a fa suna da ja da alkur'ani suna inkarin cika alkur'ani cewa alkur'ani da yake tare da mu yanzu ba cikakke ba ne. sai ka je yan shi'a sun ce karya ake dalilin su ai wannan alkur'anin da yake hannun mu suke karantawa kuma inda wani alkur'ani wanda ba wannan ba na shi'a ka kawo sai su ce in ka kawo za mu baka miliyan ɗaya shugabansu na kano har mota ya sanya ya sanya kuɗi ce duk wanda ya kawo za su ba duk wanda ya gaya maka haka ɗayan biyu ne ko dai bai san shi'a ba bai san shi'a ba kwata-kwata shi ya sa yake wannan maganar ko kuma ya sani son zuciya ne su yake ribace ka dalili kuwa a littafan suka rubuta cewa za mu karanta nassin a nan zan karanta kowa ya ji suka rubuta cewa shi wannan alkur'ani na gaskiya din ba zai bayyana ba sai in mahadi ya zo da ali na abi talib ya rubuta shi ya ɗauko shi complete ya kawo shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo shi wajen sai jana abubakar ya ce ga qur'ani sai jina umar suna buɗa suka ga wai an soke su an ɓata su a ciki sai suke wurgi da shi suka ce ba ruwanmu da shi shikenan sai sai jina ali bin abi ɗauka shi sai ya koma gida da ya koma gida sai daga ba suke tunanin to ai ai mun yi baya ba zani zai iya fito da shi daga baya abin da za a yi mai dabara mu karfe shi mu kona sai suka aika suka ce sai jina ali ka qur'anin sai ya ce ai dama na ka muku ne don in yanke hujja amma ba wai na ka muku ba ne don in ku kuma ku sani ba za ku kara ganin shi ba yana gurina bayana a wanda yake zai gaje ni shi zai gaje shi haka haka har zuwa kan a'imma ba zai fito ba sai idan alƙa'im ya zo alƙa'im shine mahadi kaga dukkan shi da zai ce ka kawo ƙur'anin zai ba kaza sai ka ce to kai ka yi imani da shi a kuwa in ya ce eh na yi imani da duk abin da shi an ce zo da shi sai ka ce to ai shi an ci sun ce qur'ani yana gurin mahadi to yanzu ni da kai ya ce an kawo ya nuna baka ma san inda abu ne kai da karan kanka ka san babu shi kuma a littafi an rubuta cewa yana gurin ba kuma ka ce in kawo kai ma kuma ba gan shi ba ko ku a'a kana so kana so karyata abin da yake cikin daban ku ne to da haka duk waccan burgaci da suka ga wannan baya ce sai suka shiga bukhari sai suka shiga muslim sai suka ɗauko irin hadisai da suke magana kan naskun qur'ani kun san qur'ani za su da aya daga ba a shafe ta sai su ɗauko aya sai su ce ga jina umar ya ce akwai aya kaza ka nuna mana ita alqur'ani ai babu ita yanzu ga wani sahabi ya ce akwai aya kaza yanzu nuna mana ita babu duk sai suka ɗauki irin wannan hadisan sai suke kama hujja da su sai su ce maka ai ku sunna ku ne kuka ce qur'ani bai cika ba to a nan karka Allah kanka sai ka ce mu ruwayen da za mu kawo na ƙur'ani bai cika ba a littattafanku bayan riwaya akwai fassarar malamanku duk ruwayar da za mu karanta za mu ji mai malamanku suka fassara mu ma muna so ka ɗauko waɗancan hadisai da ke bukhari da muslim da musnad da sauran taman hadisi ka gaya mana fassarar malamanmu a kai akwai wani malami da ya ce ƙur'ani bai cika ba dalilin waɗannan ruwayoyi babu cewa wani dan shi'a in za mu magana cika alkur'ani ko ran cika shi kan ma mu dauko riwaya kana iya cewa ban fahimci riwaya ba mu dauko akwal na malaman ku wannan littafi tafsirus safi gashi a hannuna mujalladi biyar ne na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na wani malami da ake kira alfaidul kashani ya rasu shekara ta 1991 ya rubuta wannan tafsiri ya ce ya same suna asafi asafi ma'ana asafi tatacce yadda ya tace shi daga duk wata riwaya ta ahli sunna kafin ya bara tafsirin ya yi muƙaddima goma sha biyu muƙaddima ta shida gaba ɗaya ya yi ta akan alkur'ani ne kuma ya tabbatar da cewa alkur'ani bai cika ba ga ta al-muqaddimatu sadisa daga shafi na arba'in wannan almuqaddimatu sadisa daga shabi na arba'in wani abin sha'awa ma da ya kawo ruwayoyin kuma ya yi bayani kuma da ya gama bayani ya ce to akwai malaman mu kaɗan da suke cewa ƙur'ani ya cika su ma ka ku yadda da su taƙiyya suke shi wannan mai littafin wanda shi'a suna itirafi da shi shi ya sa wahalar da shi'a suke sha shine inda zaka tambaye su cewa kai ka yadda ƙur'ani cikakke ne zai ce na yadda sai ka ce to me hukuncin wanda ya soki wannan qur'anin ka ga yan hukuncin wanda ya ce wannan qur'ani da muke karanta ba cikakke bane ba zai iya ce ma kafiri bane saboda in yayi tilakin labazin kafiri to duk gaba ɗaya malaman su ta hau kansu shi yasa sai dai ya ce wannan ra'ayin shi ne fahimtar shi ce kaza ne kaza ne nashi abinda zai zai iya gaya maka kenan anan ya kawo ruwaye da dama amma zan karanta muku riwaya kwaya ɗaya tak qala yana hakaito ruwayoyi ya ɗebo su daga cikin usulul kafi ya ɗebo su daga littafan kamar tafsirin ayyashi da tafsirin kummi da sauransu yana cewa an abi zarrin radiyallahu anhu annahu lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa alihi suka ce yayin da manzo Allah ya bar duniya jama'a aliyun alaihi salamul qur'ana sayyidina ali bin abi talib ya tattara alqur'ani wa jaa bihi ila almuhajirin wal ansar duk lokacin da za a yi raddi dan na san ila shi a ce za su yi raddi da Allah su dinga karanta mana nassi suna fassara mana saboda nan ne ma za mu gane kana gane abin da yake karantawar dan wani ba ba iya karanta littafi ba wasali kun ga wannan kuma da wasalin shi oga gwaje gwaje ya zo yana karatu ya zo wani guri ya ce to ku yi hakuri ban zo da mai wasalin ba dan haka idan a dinga karanta nassi ana bayani amfanin karanta nassi ko da zan fassara ta son zuciya in dai ka na karanta nassin kai zaka gane da kada a dinga gaya mana shi yasa da zanai bayanin riwaya yanzu ga nassin kuma ana yin wasali filla filla dalla dalla yace a bihi ila al-muhajirin wal ansar yazo da alqur'anin gurin muhajirai da al-ansar mutanen madina wa aradahu alaihim ya bijiran musu da alqur'anin lima qad awsahu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya ce saboda wasiyar da manzon Allah ya wa Ali bin Abi Talib da haka falamma fatahu Abu Bakrin yayin da Abubakar ya bude wannan littafi da aka Qur'ani kharaja fi awwali safhatin fataha fada'ihul qaumi wai farkon pejin da ya bude farkon shafin da ya bude sai ya ga an faɗi abubuwa munana a kansu an faɗi irin abubuwan da suke wanda suke marasa kyau fawasaba umaru sai umar ya daka tsalle faƙala sai ce ya ali ya kai ali urdudhu mayar da shi fala hajata lana fihi ba ma bukata fa akhadahu aliyun alaihi salam sai ali ya dau wannan littafi din ya karba alqur'anin wan sarafa ya juya summa uhdira zaid bin sabit sai aka kira zaid bin sabit wa kana qari'an lilqur'ani shi ko makarancin alqur'ani ne fa lahu umar sai umar dan khattab ya ce masa inna aliyan alaihi salam ja'ana bil qur'an sai sai jina umar ya ce masa aliyu fa ya zo mana da qur'ani wa fihi fada'ihul muhajirin wal ansar cikin shi kuma gashi an faɗi banna ta muhajirai da ansar wa qad arajna an tu'allifa lana alqur'ana muna so kai mana wani qur'ani wa tusqita minhu ma kana fihi fadhiha duk wani abin da ka san akwai jin kunya a ciki ka cire shi wa hatkin lil muhajirin wal ansar ka cire duk wani abin da ka san akwai cin mutunci ga muhajirin da ansar haka sai jina umar ya gaya zaidu fa a ajabahu zaidun ila zalik sai zaidu ya amsa ce zan yi sun makala sai ce fa in ana faraktu min alquran zaidu ya ce to idan na gama rubuta qur'anin alama sa'altum kamar yadda kuka roka wa azhara aliyun alquran allazi allafahu shi kuma aliyu ya bayyana wanda ya wallafa na gama na wani fito da shi sai ya fito da nashi alaysa qad batala kullu ma qad amiltu ashe yanzu duk abin da kuka yi ba ya lalace ba kenan aikin ku ya zan ya ba zane kenan sun maƙala umar sai umar ya ce famal hila to me dabara ƙala zaidu sai zaidu ya ce an tum alam bil hila ko kaf sanin bai dace ai fa ƙala umar sai umar ya ce mal hila tu duna an naqtulahu wa nastariha min umar ya ce me dabara banda mu kashe sai jina ali mu huta kurin mu je mu kashe shi mu huta fa dabbara fi qatlihi ala yadi khalid bin walid wai sai sai jina umar ya shirya yadda za kashe ali bin abi talib ta hanyar khalid ibn walid falam ya kadir ala zalika amma bai iya cin nasara bai samu dama ba falam masu khalifa umar da aka ɗora umar ya zama khalifa sa'ala aliyan sai ya roki ali an yadfa ilaihim alquran ya ba su wannan alqurani fa yuharrifuhu fi ma bainahum sai su caccanza shi fa qala sai ya ce ya abal hasan ya kai baban hasan inji jana umar ya ce wa aliyu in kunta ita bihi ila abi bakrin in ka zo da shi gurin abubakar bai karba ba fa'ati bihi ilaina muka ka mana shi hatta nartami alaihi har mu hada kan shi mai aiki da shi fa qala ali alaihi salam sai ali alaihi salam yace haihata ba zai taɓa yiwa ba laisa ila zalika sabil ba wata hanya da zan iya kashi inna ma ji'tu bihi ila abi bakar li taquma hujjatu alaikum ni bana kawo sayyidina abubakar ne dan hujja ta tsaya akan ku kada ku zo an taqulu yawmal qiyama wala taqulu yawmal qiyama kada ku baɗa rana alkiyama ku ce inna kunna an haza gafilin. kada ku zo ku ce mu ba mu san wannan ba ya Allah aw taqulu ma na bihi ko ka ce mu ai baka zo mana da shi ba innal qur'ana allazi indi qur'anin da yake waje na inji ali bin abi talib la yamassuhu illa al mutahharuna ba wanda suke taba shi suke shafa sai tsarkaka wanda aka tsarkake wal awsiya da wasiyansu min waladi daga 'ya'yana faƙala umar sai umar ya ce fa hal waqtun li izharihi ma'lum akwai wani lokaci da za a bayyana shi qala ali alayhi salam sai ali ya ce na'am idza qama al min waladi in mahadi ya zo daga cikin ‘ya'yana yuzhiruhu zai bayyana shi wa yahmilu nasu alaihi dole mutane akan shi fa tajri sunnatu bihi sai zama an gudana akan shi wannan ɗaya daga cikin ruwayoyin da ya kawo bayan ya kawo ruwayoyin da yawa sai ya zo yake yin sharhi sharhin shi akan zamu tsaya sai yake cewa al domin min jami'i hadhihi akhbar duk abin da zamu fa'idanta a cikin wannan riwayoyi wa ghairiha da wani waɗannan riwayoyi min ki ahlil bait alaihi salam wanda suka zo ta hanyar ahlil bait abinda zamu fa'idantu innal qur'ana alladhi baina azhurina laysa bitamamihi kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qur'anin da yake hannunmu baya cike kamar yadda aka saukar wa manzon Allah bal minhuma huwa khilafu ma anzalallah cikin shi akwai sabanin abin da Allah ya saukar sannan wa minhuma huwa mughayyar akwai abin da an canza muharrab an juya shi wa innahu qad huzifa anhu ashiya kasira an goge abuwa da yawa a cikin shi min hasmu aliyin alayhi salam daga ciki akwai sunan ali da an goge sunan ali fi kasirin min al mawadi a wurare da dama wa min ha daga ciki kai da zalik akwai wani wannan sai ce wa annahu alaysa aidan ala tartibil mardiyi inda Allah ba fa ya kan tsarin da Allah ya yarda da shi wannan alqur'ani wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayanin mai littafin kenan dangane aqida shi dangane da alqur'ani sai ci kuma da gaba da maganar sai ya ci gaba da maganar ya zo kan malaman sai ya dauko kulaini mai mai alkafi ya bada aqida shi dangane da alqur'ani ya zo ya magana qummi ya zo ya magana aliyu tabarsi ya kawo bayanan su dangane da wannan abin da ya shafi wanda alkur'ani yi kuma raddi kan waɗanda suka ce ba haka ba in ka samu tafsirin safi mujalladi na ɗaya shafi na arba'in mukaddima ta shida ka karanta wannan mukaddima kam za ka fahimci aƙidar shi kan ƙur'ani da haka waɗannan 'yan shi'a da muke tare da su galibi ma ba san me shi'ancin ba jan su ake yi a makance da haka ababen da za a dinga karantarwa ne ana jawo hankulansu idan ka koma cikin littafin kafi ya ka misali ne da ayoyin alkur'ani suka sauka yanzu misali in ka tafi shafi na ɗari biyar da tamanin da uku za ga misali na irin yadda alkur'ani ya sauka a cikin wannan littafi na usulul kafi da, nasi daga cikin littafi ɗin bari mu karanto misali da za mu kawo kan wannan suna cewa a cikin ruwayoyin da ya kawo a wannan babi ɗin na cewa ga irin yadda alkur'ani ya sauka irin tsarin yadda alkur'ani ya sauka yake cewa ya zo daga aliyu bin muhammad an ba'd ashabi an ahmad ibn muhammad bin abi nasr qala dafa ilayya abul hasan mushafan abul hasan ya bani mushafi qur'ani kenan wa qala yace la tanzur fihi kada ka duba kada ka karanta kada ka buɗa yace tu sai na buɗa wa qara'tu fihi sai na karanta lam yakun allazina kafaru sai karanta suratu lam yakun allazina kafaru fawajadtu fi hasma sab'ina rajulan min quraishin bi sai na zamu sunan mutane saba'in daga cikin quraisha da Allah ya faɗi sunansu cikin wannan sura din wa asma'i abaim da iyayensu qala yace fa ba ba asa ilayya ibas ilayya bil musab sai ya aiko mu yace da mun da qur'ani na sai na mai da qur'anin shi amma kun ji abin da ya gani cikin suratu lam yakun allazina kafaru sunan mutum saba'in daga cikin mutanen ƙurishawa wanda babu su a cikin wannan alkur'ani ɗin har wayo cikin biyu na ɗari biyu da sha uku a cikin wannan littafi ɗin nan ma dai muna da wani misali gani da tarihin ƙur'ani a gurin shi'a da yake shi kulaini ya yi babi ya kawo misalai da dama a kan wannan in ka koma cikin littafin kafi al'usulu min al-kafi ka je babun fihi nukatun wa nutafun min at-tanzil fil walaya cikin wannan babi za ka je yadda wasu ayoyi suka sauka saurari ka ji abin da ya zo nan alhassan ibn muhammad an mu'alla ibn muhammad an ali ibn asbat an ali ibn abi hamza an abi basirin an abi abdullah daga abi abdullah ja'far sadiq alaihi salam fi qaulin lahi azza wa jalla cikin fadin allah yaya aya take wa man yuti illaha wa rasulahu fi walayati aliyin wa walayati al-a'immati min ba'dihi faqad faza fawzan azima sai ya ce haka za nazalat haka ta sauka wannan ayar wannan ayar ya ce haka ta sauka da haka amma kaga in ka koma qur'ani za ga wai an cire sunan ali bin abi talib an cire a imma bayan shi amma ba alal hakika wannan ayar haka ta sauka to haka ya ci gaba da kawo misalai da suke gwada haka yan uwa kamar yadda na ce ba zan buɗa da yawa ba wasu kuma yana burge su saboda bu san waye shi ba da shi ake buga misali da iran har ma lokacin da aka yi juyin juya hali lokacin da ya yi juyin juya hali 1979 har ma da yawa daga cikin sunna sun rudu da shi sai daga bawo suka gane suka gane cewa ashe kura ce da fatar akuya bari ku ji irin maganganun shi wannan littafi da kuka gani ya yage saboda abin da yake cikin shi na ƙarya mai suna kashful asrar littafin kumaini ne a nan zan karanto mana abin da yake faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam shafi na 155 abin da kumaini yake faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari ka ji da a kano ana da'awar ƙaunar annabi fiye da ko'ina amma abin takaici sai ga an haɗe da shi'a bari ka ji abin da yake gaya annabi cikin shafi na 155 Khomeini ya ce wa wadihun bi annan nabiya lauka na ƙari ballaga bi amril imama tibkan lima amara bihi Allah wa bazala masai fi hadha majal lama nashabat fil buldan islamiyya kullu hadhihi al wal mushahanat wal ma'arik wala ma zahara thamma khilafat fi usul ad-din wa furu'ihi yake cewa wai a bayyane yake da annabi ya isar da al'amarin imama da ya isar kamar yadda Allah ya umarce shi da ya ba da ƙoƙari a wannan ɓangare kaga me yake nuna bai yi ba kenan da ya yi haka da ba a samu waɗannan saɓa na saɓa na tsakanin musulmi a duniya ba da duk wanda ya ƙi da bai samu ba da duk wannan ne cikin aƙida da da furu'uddin da duk babu shi in ji ne. Ka ji wannan magana tuhuma ce kenan a gurin Khomeini annabi isar da sako ba wannan gashi a cikin littafin sa kashful asrar daga littafin kai tsaye nake karantawa mun saba in mun yi lacca mun shi a ce ƙarya muke ƙarya muke kai ma yanzu za kore wannan ka zo da littafin kullum muna faɗa duk inda muka yi lacca irin wannan ina maimaitawa yanzu mun daina zuwa mu mu mu aje dabba mu tafi daure ta muke da turki in kana so ta tafi sai dai ka zo ka kwanci amma ka kora ta ba za ba za ta kora haka in za ka kana karya suke karya suke ba wanda zai saurara ko yaran mu gabato za su iya faɗin wannan yanzu na ka littafin kumaini kashful asrar na karanta in kana so karyata wannan maganar sai ka zo ka ɗauko littafin ka buɗa ka karanta sai ka bayanin abin da yake ne ko ka ce babu ita in ka ce babu ita sai ka nemi a kawo ta ni kuma gashi na kata da littafin sannan wannan kumainin ya zagi sai jana abubakar da umar ya ce musu jahilai a cikin shabi na 126 har yanzu ban zo kan babban katubarar da yi ba cikin shabi na 126 kun san muna ɗauko abin daki daki ne kun ji yanzu abin da ya gaya wa annabi to bari ka ji abin da zai ga sai jina abubakar da umar ya ce inna na huna la sha'ana lana bi shekai ne mu fa nan ba ruwanmu da abubakar da umar in je shi wa ma kama bihi da abin da suka yi min mukhalafatin lil qur'ani na saba al qur'ani wa min tala'ubin bi ahkamil ila da wasa da hukunce hukuncen Allah ba ruwanmu da wannan abin da suka yi wa ma halalahu wa harramahu min indihima da abin da suka halatta da abin da suka haramta ba ruwanmu da wannan aiki wa ma marasahu min zulmin da abin da suke na zalunci duk da Fatima dangane da Fatima ibnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa didda auladi da abin da suke dangane da 'ya'yan annabi walakinnana mu dai anan kurin abin da muke kokarin mu yi nushiru ila jahalihima za mu nuna jahilcin su ne bi kamil ilahi wa dini ta hanyar da bu san addini ba bu san hukunce hukuncen Allah ba sai kawo misali ce sai jana Abubakar ya yanke hannun hagu na wani barawo ungowai bai san addini ba kenan hakanan sai jana Abubakar ya kona wani mutum ce duk da wannan haramun ne sai ya ce kuma ya ya jahilci hukuncin gado bai ɗabbaka hukuncin Allah akan Khalid ibn Walid ba wanda ya kashe matar malik ibn nuwaira ya ɗauke matar shi cikin dare ya kwanta da ita duk bai mai haddi ba wannan yana faɗa irin ayyukan jahilci da sayyidina abubakar yayi sai ce amma umar kaga shi umar fa inna a'malahu aksar min an tu'adda wa tuhsa ayyukansa ba sun fi karfin a kidaya qadi amara bi rajmi imra'atin hamil wai ya ce a jefe wata mace wadda take da ciki wannan jahilci ne a gurin shi yace Umar yayi jahilci ina karantuwa ba tare da bayani ba nan wasu abubuwan ƙarya ne sannan ya ce aje bai mahaukaciya ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza da haka waɗannan duk ayyuka ne da suke gwada jahilci a ƙarshe sai yake cewa shi kuma usman da mu'awiya da yazidu waɗannan kowa ma ya san su ba buƙatar sai na yi bayani caye amma usmanu wa mu'awiyatu wa yazidu fa innar jami'a ya rifuna hum jayyidan sai can ƙarshe sai yake cewa wa anna misla haula il afrad irin wannan ɗaiɗaikun mutane da ya ambata Al-Juhal, jahilai alhamqa wawaye wal affaquna masu ƙarya wal ja'iruna wanda suke ja'irai sai yace ce ghairu jadiraini bi an yakunu fi ghairu jadirina bi an yakunu fi al imama bai dace zama matsayin imama bai kamata ce su ne khalibobi ba sai ce wa an yakunu dimna ulil amri bai ma kamata zama cikin ulil amri ba wannan kenan dangane da abin da ya shafi sahabban manzon Allah yayo manzon Allah yayo sahabban manzon Allah bari ku ji abin da ya faɗa dangane da Allah madaukakin sarki shabe na ɗari shabe na ɗari da ashirin da uku ga abin da yake faɗa kan kan Allah madaukakin sarki cikin littafin sa kan shi faɗa a asrar yake cewa inna la na abudu ilahan yuqimu bina'an shamikhan lil ibadati wal adalati wat tadayyun yana cewa mu ba ma bautawa Allah da zai tsaye da gini gini miƙaƙƙe na adalci da addini yace ba ma bautawa Allah da zai tsaye da gini miƙaƙƙe na adalci da addini da ibada summa yaqumu bi hadmihi bi nafsi sannan zai rushe ginin da kanshi kamar ya wa yujlis yazidan wa muawiya wa usmana ya zaunar da yazidu da muawiya da usman ibn affan akan gadan khalibanci ya ce wai su ne khalibobin annabi mu wannan allan ba ma bauta mai ya ce wasu wahun min al'uta da ma makamancinsu cikin waɗanda suka wuce gona da iri akan matsayi na shugabanci ce ba ma bauta irin wannan allan. wannan a ɗaya daga cikin littafin Khomeini Kashful Asrar kenan wanda ga sha'an yan uwa lokaci ya tafi kamar yadda na faɗa ba tsaro abuwa aka yi daki-daki ba amma ni nasihar da zan baku shi'a rushe shi'a abu ne mai sauƙi in mutum ya tsaya ya karance ta ya ta wani malami yana cewa shi'a su ne mutanen da duk wanda ya san su sai ya bar su mutane ne da in ka ga mutum yana dambara da su bai san su ba ko kuma wanda Allah ya rubuta bata amma da zarar ya san su zai bar su da haka abu na farko da mutum zai yi kai kokari ka dan samu littattafan su wannan usulul kafi kadai ka mallaka ɗaya ne daga cikin littattafan su guda hudu ya ishe ga karya lagun shi a duk inda suke dan ba yadda za su iya kare abin da ke cikin wannan na kazanta banda littattafan su da dama kuma alhamdulillah ana kasu ɗaiɗaiku wani sa'in muna zuwa a fili ga da ga mu saya wani sa'in mu shiga burtu mu saya mamaki ta su shi'ar wani sa'in mu muke gaya musu inda za su samu littafin in ka saya ka ka aje dan a baya da duk kamar yadda na faɗa aka yi lacca ce ƙarya ake ƙarya ake shi kuma alif sunna al'ada shi baya ƙarya in dai malamin sunna ne baya ƙarya zai dai iya yin kuskure ma'ana ya faɗa abin daga baya ba haka bane wannan kuskure ne dan ƙarya ne gaba da abin da ba haka yake ba da gangan malaman sunna ba sa yi in ka karanta za ga abubuwa da dama waɗannan 'yan shi'a da muke tare da su a ƙasar mu kala kala ne akwai jahilai wanda ba san addini ba shekul islam ya yi wata magana a cikin minhajin sunna yake cewa tun a tarihi shi'a ba ta yaduwa sai guraren da ba ilimi ya ce shi yasa ta fi yaduwa a ƙauyuka da tsakiyar duwatsu da cikin ramuka ba ta yaduwa a birane saboda shi birni inda akwai ilimi ita ba ta iya zama a gurin ahalin sunna kwaya ɗaya ta siya ana mata zaman lafiya a guri to don haka abinda za ka yi da farko ka fara sanin shi an cin ta hanyar karanta littattafai in ka samu ka karanta sai kuma ka ka kalli yanayin mutanen da za ka yi da'awa kamar yadda na faɗa gida gida ne shi amma akwai jahilai wanda ba san komai addini ba abinda aka ruɗe su kaunar iyalan gidan annabi kame yadda su ba suka damfar mutane da san annabi sai su ce kauna annabi ne ta haka aka yi ta jan mutane aka dinga sanya su cikin shirka aka dinga sanya saboda an san mutane na san annabi din da haka da an ce ga wani abu kauna annabi ne sai duk mutane su tawo su kuma shi yanzu suka fake da iyalan gidan annabi ta hanyar nan suka dinga jawo mutane sai su ce ai kauna iyalan gidan annabi ne to akwai kaso masu yawa na shi a jahilai ne ni na ina tattauna su da yawa duk da ina bayani kansu ina faɗa amma akwai akwai yan shi'a da zai zo gidana mu zauna mai awa uku muna tattauna saboda akwai abubuwan da nake ɗiba da gurin shi nake fahimta duk da ma sa'in dan ya san rahama ya ce shi ba zai bar ta ba har abada to amma duk da haka akwai abin da zaka cira to ta nan zaka min cewa jahilai ne da dama na tambaye su in ka tambaye shi wani littafi ka karanta na shi'a yanzu duk inda ahli sunna yake in ka tambaye sai ce ah, ya karanta kitabut tauhid dan ko bai iya karanta ba an karanta masa ya ji malamai suna karanta shi a ko ina to inda zaka tambaye su wani littafi ya karanta babu to kaga irin wannan sai an bi hikima sai an bi ilimi a janyo su fahimci gaskiya a kowace zafi zai amfani a kansu ba sannan abu na biyu dole ne sai mun kyautata mu'amala muna da'awa muna halaye manzan Allah yana da'awa kuma yana da kyawawan ɗabi'u hatta wanda ba musulmi bai in ya zo majalisar manzan Allah sai ya kaunaci manzan Allah to dole ne mu sai mun zama muna wannan kada ka zama kana da mummunan hali a unguwarku kuma ka ce mutane za su fahimce ka ka zama mai gaisa da mutane mai sallama da ko da suna kan kuskuren kai kana da manufa da yake so ka ja su akai kun ga yanzu shi a abin da suke yi duk wata munasaba domin duk addinin su biki ne kun ga yanzu wannan babbar sallah da muka yi su a gurin su ba wannan ba ita bace babba nan da kwana bakwai zuwa sha takwas ga wata za su fara babbar sallah su ta idin gadirukum kum wai ranar da manzon Allah ya ayyana Ali a matsayin khalifa ita ce sallah babba a gurin su to irin wannan munasabar da sun gama maulidin wannan imam da sun gama na wannan imam da sun gama lahadin da ta wuce in ban manta ba suka yi maulidi na annabi isa a mambayya house a kano da kiristoci da shi'a na kano a mambayya house to ba su da wani aiki sai wannan in an zo gurin kuma za a rarraba kyaututtuka to dole ne kai ma manzo Allah ne ya zo da tausayi da jin kai manzo Allah hannun shi yana kyauta kyautar wanda ba a tsoron talauci to dole ne mu ma mu ɗau wannan salo na karantar da mutane da kuma kyautata musu mu'amala mu ƙara akan wadda muke da ita domin daidai gwargwado ni ba na cikin wanda kullum za mu ta zagin ahlus sunna duk inda ahlus sunna yake duk inda ahlus sunna suke alkhairin cikin su ya ninninka abin da ake jifan su na sharri duk inda yan bid'a suke sharrin su ya fi alkhairin su yawa da haka ko da ban ce ba mu da kurakurai ba muna da shi amma alkhairin mu ya fi yawa mu na gari sun fi yawa ahlus sunna ne zai maka sallama idan ya zo wucewa to amma mu ƙara mu ƙara akan abin da muke da shi na kyauta da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da malamanmu da ɗalibanmu wannan hanya ta farko kenan akwai 'yan shi'a 'yan tamori wanda ba abin da ya kai su shi'a illa sun yi sata sun yi zina sun yi kaza addinin shi'anci kuma babu haramun duk in ka tafi komai sai ka tara an halatta shi in dukiya kwasa za ce ta nasibi ce halal ce idan jinin shi ka zubar za ce nasibi ka kashe halal ne duk nasoshin suna nan idan mace ya ce kan ka bige sai a ce mutu akai babu komai kamar yadda su da kansu su da kansu shi'ar su da kansu yan zo suna zagin junan su kan cewa su bangaren su wani ba suna lalata 'ya'yan mutane a ta yawa a rage ta to kaga addinin da ya zo da irin wannan akwai wanda sun bi shi dan su more irin waɗannan irin waɗannan dole ne su ma sai ka san yadda za ka yi mu'amala da su sannan akwai 'yan bokan mu waɗanda su kuma gaba ɗaya ba san addini ba suna karanta addini ta hanyar littafin turanci shi kuma littafin shi a kana biyu ne akwai littafin tallar aƙida kamar a ka'idul imamiyya na muzaffar ina da shi a gida ɗan ƙarami ne yan shi a sai su kama kamar littafin almuraja'at mujalladi ɗaya ne na abdul husain musawi ina da shi a gida shi a ne suka zo har gida suka bani shi kyauta dan littafi ne na talla in ka karanta a ciki in baka da ilimi sai ka sallama dan za a ce maka mukabala ce tsakanin shekul azhar da wani malami kuma an kure shekul azhar yana nan littafin duk da malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa sun bayyana kurakuran da ke cikin littafin da da ƙaryar da aka yi a littafin to irin wannan littafi na talla irin littafin sun mata daito li akuna ma as-sadiqina ash-shi'ahum ahlus sunna na tijani as-samawi kuma duk suna nan yanzu nan suna nan a cikin gari an fassara su da turanci irin wannan yan bogo suka karanta kai tsaye za su shiga shi an ci saboda an tallata shi an shin a cikin zuma amma an sanya mata guba ba kowa ne ba to dole ne a nan sai mun yi amfani muwa da littafi na addini na turanci da za a dinga yada mutane ana ba su suna karantawa abin takaici muna tattauna da yan uwa an kaji gidajen manya-manyan kasan nan ka shiga labararin su in dai ga littafin addini ka jawo sai ga na shi'a ne to kaga tanan su kuma suke dausa na shi'ancin su to kaga in za mu yi da'awa ta bangaren waɗannan dole ne mu ma sai an samar da irin wannan littafi kuma alhamdulillah akwai su akwai littafi mai daɗin karantawa da da larabci wani malami ya rubuta shi a saudiya as'ilatun qadat shabab shi'a ila sunna tambayoyi ne wanda su suka jawo samarin shi'a suka koma sunna ya eh, an fassara shi da turanci dr abubakar bin nan kudu ya fassara shi da turanci wato wanda da ya ji salon a dr mansur tambayoyi saba'in to shi wannan littafin salon wannan salon ne za a kawo abu a ka a wace to shi a ku bada amsa akan wannan to irin wannan littafi yana da kyau mu dinga karanta su ko mu dinga yada su akwai topic mai zaman kanshi amma wannan ba yau ba muna bata mu samu wata rana mu yi bayanin matsayin ahalul baiti a gurin ibn taimiyya domin mun san cewa yanzu shi'a suna ta yada cewa ibn taimiyya makiyin ahalul baiti ne sun samu wani jagora makaho yana tafiyar da akan su akan wannan yana ta yada banna da raki alhamdulillah a rubuce dai mun san ba abin da zai iya yi to amma duk da haka ba laifi a cigaba da fitowa da mutane hakikanin abin da yake na gaskiya da haka muna fata ubangiji Allah ya mana gamtakatar Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin akramakallahu Allah ya kara albarka a rayuwa ɗazu na ɓoye muku yanzu za ku gano waye Dr. Rabiu Umar Rijiyar Lemu Allah ya ƙara albarka dr rabiu rijiyar lemu kani ne ga dr sani umar rijiyar lemu babban wansu sheikh abubakar umar rijiyar lemu allah ya kara albarka wannan bawan allah dr rabiu umar rijiyar lemu ba don lokaci ya ƙure ba da mun ba shi dama amma bisa tausayawa yanzu ma diga tafiya yake ya yi kwana uku ya fita jihar kano yana da'awa ta suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya kara albarka a rayuwa bisa ƙurarren lokaci wannan bawan allah an haife shi a unguwan rijiyar lemu kuma ya yi firamar nasa a makarantar hairo bariya kuma ya yi secondary nasa ta fannin addinin musulunci makarantar da ake kira sas inda sheikh abubakar mahmud gomi da sheikh ismail idris suka yi karatu allah ya kara albarka allah ya gafartawa sarki kano dr abdullahi bayero na biyu wannan bawan allah bisa bayan da allah ya bashi ya tafi ya yi digiri a makarantar university na madina ya yi digiri nasa na ɗaya ya dawo jami'a bayero university har yanzu kun ga asasawa sas sarkin kano ya yi digiri nasa na biyu a wannan guri a yanzu haka yana digiri nasa na uku kuma lecturer ne a makarantar horar da malamai cikin garin gumel jihar jigawa akar makallawa Allah ya ƙara albarka Allah ya yawaita irin ku Allah muna ƙara addu'a iyayenku domin sun yi muku tarbiyya mun ga kuna taimakawa ta ɗaukaka sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lura da lokaci akwai wakili Dr. Bashir Umar imamu Juma'a na Alfurkan ya tura wakilinsa sheikh muhammad abdulkadir sawarawi zai yi taliki na minti biyar akar makalla allah maka taimako <coughs> alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala nabil amin almabu'us rahmatan lil alamin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to malar rabi'u allah ya saka masa alheri da yayansa da yayan yayansa da mahaifinsa da ma mahaifiyarsu ya riga ya da abin da zai faɗa a dai wannan maudu'in to babu shakka ya cika shi illa iyaka kafin in shigo yana wata magana mashahuriya da laraba suke amfani da ita maladur kulluhu la yatruku jullu duk abin da ba za a same shi dukan sa to bai kamata a rage shi ba bai kamata an ƙara cewa komai bisa wannan saboda katta rikitar da maudu'in kamata yi a bar wannan lacca haka a je a yi nazari a kanta tunda an zo da wasa'ik ga su a fili kamar rana sai dai abu ɗaya kawai za a ƙara sha'anin shi'a a yanzu a alimuna alha